ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم idan kuka ba Allah rance mai kyau ta hanyar bayar da dukiyoyinku saboda Allah, to za a ninka muku lada ta hanyar sanya lada ɗaya ta zama goma, har zuwa ninki ɗari bakwai, har zuwa ninki masu yawa, kuma ya gafarta muku zunubanku hakika Allah mai yawan gode wa bayansa ne yana ba da lada mai yawa akan aiki kaɗan kuma shi mai matuƙar haƙuri ne baya gaggauta saukar da uku ba.